بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت amma ba'adu asalamu بعد السلام عليكم wa الله yan uwa musulmi. muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙonsa ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله تعزن الله سبحانه وتعالى زام تاشي أكان آياتا أشرين دبقي سورة المائدة بسم الله مانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فهو سوءة أخي فأصبح من النادمين نعم a wannan aya mai albarka Allah maɗaukakin sarki umarni ya ba wa manzonsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cewa watlu alaihim ka karantawa mutanenka ko kuma su banu isra'ila ahalul kitabi ko kuma ka karanta ma duniya gaba ɗaya umurni ne ya ce ka karanta musu na ba abnai adama labarin ‘ya'yan annabi adamu guda biyun nan bil bilhaki da gaskiya su ne ƙabila da habila yanda yawanci littattafan tarihi da fassarar malamai suka nuna wa da kani ne kabila da habila if qarraba qurbanan lokacin da suka Allah ya umurce su su da sadaka a wata riwaya su ba da sadaka sai shi kabila manomi ne shi kuma habila mai kiwo ne dabbobi ne da shi da Allah ya umurce su su ba da sadaka sai shi kabila sai ya ɗebo irin amfanin gona matacce ɗin nan wanda wanda bai da amfani irin dusa-dusa ɗin nan kamar masara can wajen ƙarshen totuwan can inda babu wani abu a nan ko an karya ma an gasa ma ya kace a ni tsakiya nike so ko ba haka ba dan can sama ne ka samu dan dusa-dusa ne to irin wannan dai mara ido mara amfani sosai ya bayar shi kuma wannan ya ɗauko rago ƙatotun ya bayar to a lokacin yanda littattafan tarihi ko malaman tafsiri suka ce a zamanin idan mutum ya bada sadaka sai ya koma gefe ya je ya yi nafila biyu sai ya saurari sakamakon shin an karɓa masa ko ba a karɓa ba shi kenan sai wuta ta sauka shi kabila da ya nashi wuta ta sauka a habila da ya bada nashi ya yi a biyu wuta ta sauka kowa ya a biyu sai wuta ta sauka sai ta kona ragon shi habila wanda yake nuna cewa an karɓa masa shi kuma wancan wuta ba ta sauka ba sai abin ya zauna a haka to wannan ne sai hasada hasada cewa an karɓa wa ɗan uwansa shi ba a karɓa masa ba sai hasada ta ruru a cikin zuciyarsa sai ya ga kawai bari ya kauda shi bari ya kauda shi hasada da kiyayya shine id qarraba qurbanan yayin da suka gabatar wa Allah da wata sadaka da Allah ya umurce su fatuqbila min ahadihima aka karɓa wa ɗayansu shi shine habila walam yi taƙabbal min al'akari ba a karɓa mashi ɗaya ba wanda shi ne ƙabila to sai hasada da ƙiyayya da gilli da wutan ciki sai ta ruru a zuciyar shi ƙabila kawai sai ya ce ɗan uwansa la'aƙutulan naka ku duba lamun ɗin na lamun ƙasami ne la sannan kuma ga nunu taukid a saƙila yake tabbas babu makawa kawai sai na kashe ka sai dan uwan shi ya ce ah me kuma na kashe ni abu ne na gabatar ka gabatar aka karba mun ba a karba maka ba ai shi Allah innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karɓa ma wanda suka yi abu with sincerity da tsoron Allah tsakani da Allah suka kyautata aiki. Ta ai ba laifina ba ne, kai kasan meye ka gabatar, shi kuma Allah shi ya san me yasa ya karban nata ya karbi na sai ya zama to laifi na in muka yi sallah tare aka karba mun aka ki karba maka shikenan ai ka ni laifi na ina da laifi to wannan wata riwaya ce ta tabbata a haka a wata riwaya kuma wanda ita tafi yawan shahara cewa a lokacin da annabi adam ya sauka duniya da shi da matansa hawa'u sukan haifi tagwaye duk lokacin da hawa'u ta tashi haihuwa takan haifi yan biyu ɗaya mace ɗaya namiji ɗaya mace ɗaya namiji seti set set set har haka take haifa to idan aka haifi wannan set ɗin suka girma wani set ɗin idan aka haife suka girma to namijin wancan set ɗin <coughs> sai ya auri mace wancan set ɗin shi kuma namijin wannan set ɗin farko sai ya auri mace na set na biyu haka ake <coughs> aurar da su to shi habil kabila shi abokiyar abunan yan biyunsa ɗin macin da aka haife su da ita ta fi ɗan biyun eh, eh, habila da aka haife su da ita kyau to shi ne da aka tashi auren to dama ana aurar da su a saɓani ne ba a aurar da su a yanda suka fito su a take din nan sai a ɗauko na wancan da suka fito ɗaya daga cikin waɗancan a haɗa da wanda suka fito a nan to sai aka ɗauko abokiyar haihuwan kabila, sai aka ce to za a haɗa ta da habila shi kuma abokiyar haihuwan wannan habila ita ce mara kyan sosai sai aka ce za a haɗa ta da kabila. ya ba zai yiwu ba ke ba zai kwayar ke kayan shi imana kwayar da wanda aka haife shi da shi aka ce to ai wannan ya saba asalin rule din ita sunnan auratayya din dama ka'idan ba za a aura za hada wanda suka fito tare ba ba za a hada sai a lokaci ana ganin kamar su ai uwa eh, uwa ɗaya uba ɗaya suke saboda haka kamar <laughs> abin nan sai dai a yi ta sabani a ɗauko na can haɗa da wannan a ɗauko na nan a haɗa da sai ya ce a ta fau ba zai yi ba kawai ya za a ba shi mummuna ya za a bashi mummuna kawai ya rike kayan shi kawai a yawon aka ci a'a ya saba doka ya saba ka'ida to shi ne abinda ya tsananta ya tsananta aka ce to a yi ƙuri'a yi balotin kawai to ƙuri'an ne aka ce to su gabatar da wani abu a sacrifice wanda Allah ya karɓa wa nashi shi hayya aure wannan din hayya auri wannan kyakkyawan to shine da suka tashi gabatarwa wancan da yake dama gashi nan ne sai ya nuna son zuciya sai ya gabatar da eh, hatsi dai mara kyau haka inda bai da amfani wance ya gabatar da rago kosashe lafiyayye ya ba wa Allah the best to shi kenan sai ƙuri'ar Allah sai ta sauka kan ragon habila cewa shi ne ya ci to sai aka ce sai aure sai wanda ya ce kai auren nan fa ba zai yiwu ba ni fa la'abtulan naka zan kashe ka ne zan kashe ka kawai hasada to shine yace a ai innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqin wannan dan uwan shi yace masa ai Allah yana karba masu tsoron sa ne da yana ce yana ce yana ce yace kai dan uwana la in basatta ilayya yadaka idan har ka mika hannunka zuwa gare ni ni da sunan zaka kashe ni to ma ana bi basitin yadiya ilayka liaktulaka ni ba zan iya mika hannuna zuwa gare ka unce zan kashe ka ba domin ni inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah madaukakin sarki ubangijin talikai na san kashe rai ba kyau haramun ne wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ma'awahu jahannam ko wanda ya kashe mumini to kaga yana nuna ce shi kabilan musulmi ne shi yasa wanda yake kaucewa zubar masa da jini shi yasa yake kaucewa saboda musulmi ne ya tasan ma musulmi dan musulmi ya tasan maka za ka kai ma ka tasan mishi fa annabi yace al-qatil wal maqtul fi nar da wanda ya kisan da wanda aka kashe duku ta za su bon sabai suka ce hadal katilu fama balul maqtul suka ce ai wanda ya kisan muka san da ya cancanta a ce ya je wuta domin shine azzalimi to ina kuma ga wanda aka kashe ya rasulullah kace shi ma za shi wuta yace ai shi ma lokacin da wannan ya dauko makami shi ma ya dauko makami kowa yana sa ran ina da shine zai samu nasarar kashe dan uwansa wannan kisan ne physically ta kai shi wuta wancan kuma intention niyan da yake da shi da shi ne ya samu nasara ya kashe shi wato kowa wannan niyan shi ya kai shi wancan kuma aikin shi a aikace ne ya kai shi to shi yasa malamai suka ce kabilan a lokacin ba kafuri bane da kafuri ne da wannan zai tasan masa kawai kafuri ne kawai ya tasan ma musulmi kawai ya zubar da jini shi ba matsala amma dukkan su yan uwa ne kuma sannan kuma musulmai ne shi yasa wannan yake dojin wannan yake kauce masa wannan yake kauce masa shi sa kaga lokacin da yakin da aka yi tsakanin sayyidina Ali da Muawiya zaka samu ba, ba, wanda aka ci ganiman shi aka abin aka kashe shi a matsayin kafiri ne ko menene haka nan yakin yan ridda sayyidina Umar Abubakar da ya tura a yakin yan ridda yace wanda ya gudu a kyale shi wanda ya dawo shi kenan kuma kar a kwaci ganima kar a ci dukiyarsu kar a kama ƴaƴansu a matsayin bayi kawai to kaga irin wannan fitinan shi wannan ya dace sai ya kisa wannan kuma yana kaucewa kisan by all means ya to idan har kace za ka ɗauko makami da hannunka ka daɓa min ka kashe ni to ni ba zan iya ina gani ina ji na san haramcin da kuma darajan jininka da dokan Allah ni kuma ba in ka uh, hannuna in kashe ka ba zan iya ba inni akhafu Allah rabbal alamin tunda kana ce kana ce kana ce to inni uridu an tabu abi ifmi ni da un kashe ka unje alkiyama da jininka gara kai din ka kashe ni kawai in ka ga kisa na din dole ba makawa sai kayi to gara ka kashe ni din uridu an tabu abi ifmi kaga sai ka ɗauki laifina wa ka da laifinka gaba ɗaya ka ɗora wa kanka ka gani bai yi intendin ba ballantana a ce alkatilu wal maktulu in duka finnar ni naki ba zan ɗauki makami ba kai ka je da abinda da za a kama ni da shi in na kashe ka ɗin da kai kuma abinda za a kama ka da shi in ka kashe ni ɗin to je ka ni ba zan motsa ba ba zan taɓa ka ba je duka ka haɗa da na wanda naka ɗin duk kai ka ɗauke ka ɗauke laifuka ni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nari ka kasance cikin yan wuta to ni yafi mun da untaba ka unje gobe kiyama da jininka a wuyana dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk musulmi duk mutumin da ya kuskura ya je alkiyama da jinin wani da jinin wani a wuyansa to gaskiya alƙiyaman nan sai ta masa daci yace duk wanda ya je alkiyama babu jinin wani a wuyansa cikin duka laifufukan da zaka yi babu jinin wani a wuyanka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gaskiya alkiyaman za ta maka sauki al'amuranta za su maka sauki amma jinin mutum ka je da jinin mutum a wuyanka to gaskiya matsala ina fata an gane ko yace to ni da unje da wannan din gara ni un hakura kawai kai ka tafi da su din duka fatakuna min ashabin nari ka kasance cikin masu shiga wuta wa zalika jazaa'u zalimin dama wuta ita ce sakamakon azzalimai azzalimi duka wannan da ya dan masa din maimakon shi wancan ya zamanto ya dan abu ne ya ji sanyi ya sanya abu ne ya lagwanta shi yayi tunani tawwa'at lahu nafsuhu kawai sai ransa ya ru ya raya masa kawai zuciyarsa kawai sai ta ƙara kawai abu na harzuka kawai kasan wa fila qila lahu taqillaha dama mabarnaci in kace masa ka ji tsoron Allah ka daina aka al-izzatu bil ismi sai ya ji wata izza kaman ka ƙara tunzura shi ma yayi barna fatawwa'at lahu nafsuhu a fihi, sai zuciyarsa kawai ta raya masa kawai ta nuna masa ya kashe ɗan uwan nan nasa kawai lahu kuma ya kashe shi fa asbaha min al-khasirin sai ya zama cikin tababbu masu asara daga nan ya fara kuma jikin shi ya mutu sai da ya aiwatar ya fara nadama ya fara nuna takaici da damuwa kuma ya kashe dan uwansa aka ce wannan lokacin da abun ya faru annabi adam shi baya nan ma ya je ka'aba ya je can makka ka'aba wajen ɗakin Allah subhanahu abun ya faru dai ya bar yara a gida wannan abun ya faru da su a wani kaulin kuma shi annabi adam din yana nan yayi yayi wannan din ya daina yaki to kasan dai wanda ya raya ya kullaci abu sai ya aiwatar da shi sai ya aiwatar din to da ya kashe shi din <clears throat> shine kisan da aka fara experiencing experiencing a rayuwar dan adam kisan da aka fara sani ba a taba sanin kisa ba shine kisan da dan adam ya fara taba sani a tarihin duniyarsa kasancewa ba a taba yi ba ballantana su ce suna da experience ga yadda ake da gawa in an kashe ta ya ake da ita binne ta ake yi kai koya ne shi kabila sai ya rasa yadda zai da gawan bai san ana tona rami ba bai san yadda ake kabari ba bai san yadda ake binne mamaci ba ba a taba yi a gaban shi ba shine farko sai ya dura ta a wani buhu gawan sai ya sabe ya yawo da ita ya ajiye ta nan can ya dauko ta ya kai ta nan sai ta zamanto masa aiki kuma ta zamo mai kaya kuma ya rasa inda zai yana ta tunani ya zai mata dai gashi dai dan uwan shi ne to fa ba lagu guraban sai Allah ya turo wa ɗan adam farkon malami a duniya da ya nuna wa ɗan adam yadda ake janaza hankaka ce ta ce farko farkon tsuntsu da Allah ya turo hankaka ita ce malamin ɗan adam na farko akan jana'iza da yadda ake kabari da menene da menene duka to ga kissar dai kamar haka ayat tana ce fa ba'atha Allahu ghurafan sai Allah ya aiko hankaka yabhasu fil ardi hankaka guda biyu a wani kauli shi kabila yana zaune ga gawan dan uwan shi Abu ya rasa inda zai da shi sai can sai ga hankaka guda biyu suka zo gaban shi suna fada suna fada suna fada suna fada shi kuma yana kallo kaman television kamar tv sai ɗaya hankaka ne ta kashe ɗaya yana kallo shi kenan da ta kashe ɗayar sai ya ga ta ja shi da baki haka sai ta je tana ta tona ƙasa tana tona ƙasa tana tona ƙasa tana tona ƙasa sai da ya kai zurfin da za ta iya binne wannan ɗaya hankakan gawan hankakan sai ta jawo shi ta sanya shi a ciki sai ta zo da ƙafa tana mai da ƙasa tana mai da ƙasa ta dandaɓe Shi kenan sai sai wannan ya ce ah to a shiga yadda ma ake an kaka ta tafiya shi ma sai ya samu rami ya tona ya tona ya tona ya ja dan kwan sanya shi ya rufe shi ina fata an gane ko shine fa ba'athallahu ghuraban sai Allah aiko da hankaka yabhathu fil ardi tana ta tono a ƙasa liyuriyahu domin hankakar ta nuna masa kaifa yuwari sau'ata akhi yanda zai binne gawan ɗan uwansa Fala da ya gama kallon hankakan gaba ɗaya yadda ta yi har ta binne ‘yar uwanta ta rufa mata asiri ta daraja ta ta karrama ta ta mutunta ta ya ce ya wailata ya ce wayo Allah na kaitona a ajastu an akuna mitla hadal gurabi yanzu ni na kasa na kasa yi wa ɗan uwana gata irin gatan da wannan hankakar ta yi wa ɗan uwanta gawan ɗan uwanta fa'uwariya sau'ata afi yanzu na kasa in rufe gawan ɗan'uwana in mai gata in karrama shi yadda hankakar na ta yi wa ‘yar uwanta fa asbaha minan nadimin wai nan nadama ta fara zuwa masa bayan an yi aika aika da ana ce dan Allah ka barki billahi lazi sai na kaude shi wallahi sai na kaude shi zai san wa ya taba zai san niwa lokacin da mutum ya tasan ma abu kenan to sai an yi kuma sai a ce wai ai sharrin shedan ne eh shedan ne in an fada hannun CID ko yan sanda ya ce eh to ta san yalla bai ki sharrin shedan yanda yake shi ya sani tun tunda shi ya aiwatar ina fata an gane sai a ce to me shin akwai wata nasiha da za ka yi wa 'yan uwa matasa irinka eh akwai kai waye yanzu zai yi nasiha da an mai yaki da shi an mai yaki eh to kar ai koyi da halina wannan ba hali bane mai kyau kaza kaza kaza kaza duk da ya wuce tunda ya fada ne kawai to anan me yasa Allah ya zabi hankaka in particular me yasa da mai hankakan ta bambanta da sauran tsuntsaye akwai tsuntsaye kala-kala akwai dabbobi kala-kala amma me yasa Allah cikin dabbobi da tsuntsaye ya zaɓo hankaka wanda suke da google idan aka gama tafsir su je su su su klikin akan <clears throat> limadha ikhtara Allahul ghuraba me yasa Allah ya zaɓi hankaka da larabci kafin ka gama ma idan kuma da turanci ne in ka san sunan hankaka da turanci na san volcho dai angulu ne ba shi bane abin nan kai ka je ka nemi sunan hankaka why me yasa Allah yayi selecting hankaka ya to wanda zai abin nan kana sanya wannan ma zai kawo maka wannan ma aya to zai kawo maka youtube zai kawo maka youtube na hankaki jam'in su kenan ko zai kawo maka youtube zai kawo maka wisdom da irin halitta da irin abinda hankaka ta bambanta da shi da sauran tsuntsaye shi yasa Allah ubangiji ya zaɓo ta ta zaman toma wannan darasi ta koya masa inda ake jana'iza ta koya masa inda ake tonan kabari ake komai wa mamaci a yi klikin gobe sai a faɗa mun kowa a a faɗa mun irin abinda aka gano zai kawo maka youtube daban-daban na irin baiwar da Allah ya wa hankaka su ne zan karanta a nan kai kuma idan ka shiga ɗin za ka ga abin da na faɗa ɗin da izinin Allah malamai suka ce al-mu'allimul awwal malami na farko wanda ya koya wa ɗan adam jana'iza da yanda ake binne matattunsu za su binne matattunsu ine hankaka bisa ikon Allah kenan yace limadha ikhtara Allahu al-ghuraba me yasa Allah madaukakin sarki ya zabi hankaka musamman li hadhihi al-mas'uliyati domin koya dan adam wannan aikin banda sauran tsuntsaye suka ce dalili annal ghuraba ita hankaka azka tana da kwakwalwa tana da basira wato abu ya zama to smart tana da kwakwalwa kuma tana da makirci ta fi kowane tsuntsu iya makirci alal itlaq nesa ba kusa ba Allah maɗaukacin sarki ya halitta mahankaka waɗansu abubuwa masu muhimmanci wato bincike na ilimin sanin rayuwar tsuntsaye da halittansu ya nuna cewa lallai ita hankaka wato ta mallaki mafi girman wato kwakwalwa da tunani wajen rabin duk wata kwakwalwa da Allah yawa wani tsuntsu a duniya da za a haɗa kwakwalwan tsuntsaye tsuntsaye tsuntsaye tsuntsaye gabaɗe na duniya to hankaka ta rabi na hankaka kawai ya ɗaure bi ina fata an gane ko ya ce hankaka a duniyar hankaka suna da duniyar da society nasu inda suke rayuwa kamar yadda 'yan adam yadda suke rayuwa su ma akwai duniyarsu inda suke rayuwa suna da kotuna kotu kot kot kot hankaku wanda suna yi wa ukuba da punishment ga wanda ya saba doka ko ya yi zalunci ko ya cuci wani wannan kuma automatically fitratullahi ne haka Allah ya halicce su da wannan ba sa sun zalunci kuma suna ukuba sosai suna da kotuna. sabanin kuma sauran tsuntsaye kwata-kwata ba su aiwatar da wannan bincike ta tabbatar da cewa kotunan da su hankaki suke amfani da su akwai kotuna daban-daban da ake halarta ga wanda duk ya saba tsarin rayuwansu na hankaki to kowane doka da aka saba akwai irin hukuncinta da su suke masa kuma hukunci ne na adalci kuma wanda ya dace hankaka ba su taɓa rayuwa ba ba tare da sun zartar da hukuncin Allah a tsakaninsu ba duk wani laifi da, da, da hankaka ya aikata za ka samu akwai irin nau'in ukuba da kotun hankakin suke suke zartarwa na ukuba misali ƙananan 'yan tsaki na hankaka wanda ba su iya tashi wanda ba su yi gashin nan ba idan aka kawo musu abinci wata hankaka ta saɗaɗa ta je ta musu ƙwace ta ɗauke ta ci to tafdi za a haɗu a je kotu kotu zai gayyaci wannan hankaka za su haɗu sosai inda suke haɗuwa suna haɗuwa a gona ne tsakiyan gona suke haɗuwa su taru hankakin su zartar da hukuncin anan ko kuma su samu wani daji fili su haɗu a wannan wajen kuma wanda aka kama da laifi din idan zai zo hankakun za su zagaye shi cikin tsaro mai tsananin gaske da ba zai gudu ba su kawo shi har kotu idan aka zo kotun hankakan za ta sauke fukatakinta haka gaba ɗaya ita mai laifin ta sun koyar da kai haka ta sauke To idan aka wata hankaka ta je ta samu abincin yan tsaki da aka ajiye ta musu kwace ta cinye to idan aka kawo su dokan wannan laifin na cinye wa yan tsakin da ba sa iya tashi abinci idan eh, dokan shine za a zartar mata da hukuncin cewa sauran hankakin su mata taron dangi su rika fige gashinta suna cakan gashinta da baki suna figewa suna figewa sai sun fige gashin jikinta katas ita ma yadda ba ta iya tashi Yadda ƴan tsakin nan ba sa iya tashi ita ma a batta nan yadda ba ta iya tashi a gawa zai kawo mata abinci ita hukuncin da za a mata ba mai kawo mata abinci sai a barta sai ran da gashin jikin ya tsiro ta fara tashi ta je ta nemo abinci din ita ma ta ɗanɗana an mai da ita irin yanayin 'yan tsakin da suke ciki kenan wannan shine laifin hankakan da ta je ta rusa shekan wata hankaka sheka bi ma'ana inda suke zama ɗin nan ta lalata shi ta rusa shi kotu tana zartar ma wannan hankakan da hukuncin cewa ta je ta saka sabon sheka ma wannan hankakan da aka rusa mata wannan shekan nata na uku ukuban ta'addanci kaman hankaka ta yi wa na mace ta'addanci ko fyaɗe ta kama ta ta mata fyaɗe misali namijin hankaka kenan to shine za a samu hankaku masu yawa su haɗu sai kotu ta zartar musu da cewa hukuncin kisa ya hau kan wannan hankaka to shine sauran za su yi ta taruwa a kanta suna cakanta suna cakanta wanne cake ta ta nan wanne cake ta ta ta gudu su bi ta su danne ta su zagaye wajen su yi fensin ɗin wajen duk inda ta fita a cake ta har ta mutu ta zaman togawa wannan shi ne kamar yadda na gaya muku suna samun wani mamakekin daji su haɗu a wajen kaga sun basu sosai sun sa mai laifin a tsakiya ta yadda ba zai iya zillewa ya fita ba ko kuma cikin abin a gonaki kuma sukan zaɓi lokacin da ya dace a kawo shi wannan ɗin daga lokacin da aka ce an sa zaman kotu ranar kaza to akwai hankakan da suke bin wannan ɗin suna tsaron takatta gudu ita mai laifin to haka al'amuransu yake tafiya a kotuna zartar da cewa hukuncin kisa ne ya hau wannan hankakan za ka ga a take kawai sun tashi sun fara diran mata suna ta cakanta da dama bakinsu yana da kaifin gaske to wannan dai shine a irin baiwan da Allah maɗaukakin sarki yawa hankaka aka ce ba sa taɓa rayuwa cikin tsarin karya doka suna rayuwa ne cikin doka da kuma zartar da hukunci ina fata an gane ko to shine Allah madaukakin sarki ya zabo ta hankaka ta zamanto ma wannan wato ta zamantowa wa dan adam malami na farko a rayuwarsa wajen sanin yadda ake binne dan adam ake jana'iza na'am min ajali malika katabna ala قتل نفسا بغير أو فساد في الأرض فكأنما ƙabila ya yi wa habila shi kenan ya sunanta wa jama'a kisa kabila ya sunanta wa jama'a kisa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani hadisi ya ce babu ɗan adam da aka kashe tun bayan kisan habila ɗinan da kabila ya yi duk wani ɗan adam da aka kashe a daga wannan lokacin har yau har ranar tashin kiyama matukan ɗan adam ne ba ma musulmi ba ba wai ana kallon addini ba matukan duk wani ɗan adam da aka kashe har yau har wanda za a kashe nan gaba shi kabila yana da commission duk jinin da aka zubar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace wannan shine munin munin ka sunnanta mutane mummunan abu su kama su rika yi kenan shi yasa manzo Allah sallallahu ce man sannafin nasi sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila bihi min ba'di wa man sannafin nasi sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila bihi min ba'di duk wanda ya kirkiro wani kyakkyawan abu wani alheri wa mutane abun ya yadu a ta dalilinsa aka yi ta aiki da shi ya yaɗu ya yadu ya yadu to duk ladan da ake samu jikin wannan alherin shi wanda ya introducing alherin ya fara kawo shi yana samun commission har ranar da kiyaman da za a daina aiki da wannan abu ina fata an gane ko idan mutum ya kawo barna anguwansu ya sunanta mummunan abu ya fara introduce ba a san shi a garinsu ba shi ne ya je ya kafa kawai to da wanda ya gani shi ma ya je ya koya ya ga jikin wancan ya koya haka abin ya yi ta tafiya in can ya zama ya yadu wanda shi ne asali wanda ya kawo shi to duk wani zunubi da ake rubutawa mutumin nan yana da commission ya adadin wanda suke aiki da wannan abin suka koya to shi yasa wannan da yake ya sunnanta kisan kai duk wani digon jini da aka kashe in ji manzo daga ranar har ranar tashin kiyama kabila din nan yana da commission yana da nashi kason Allah ubangiji ya rufa mana asiri ka kai sunuka garin ku ba a taba sanin sunuka ba ka kai ko video game ko ka kai abun a CD abun na wajen eh, eh, rental abin nan inda ake aron karban aron fina-finai ana kallo duk gidajen musulmi a loka ba wanda ya san da wannan abun sai kai ka kai musu kawai wani ma ya gani ya bude irin shagon ka shi ma wancan ci ah, ga wata sana'a an ka mana daga birni shi ma ya bude wancan ya bude wancan ya bude abu faya ya yadu to duk wani ta'asan da aka kalla kana da commission gara mutu ya guji irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya yaro ɗaya ka koya masa jan solution ko wiwi ko menene duk wanda suka koya ta dalilin shi din nan har ka mutu kana kabarin ka kullun zaka ga alat ba fa na abin nan ba fa kar ka dauka na wallahi kana kwanci a kabari zaka ji ban yankewa ma saboda kullun ana sha gara wannan alat na duniya wata wata kake gani in albashin ya makale ma aka wani ya rike shi wata uku ka shuru ba mu faga mai ba ba mu wata biyu kenan can pipi kullun ne kawai wallahi amma kai misali ka gina wani masallaci kai introducing din karatun Qur'ani kai introducing din hadda kai introducing din musabaka duka irin waɗannan alkhairin waɗansu ma suka ga abin ya burge su aka yaye yara sun sauke aka yi biki waɗancan su ma aka ɗauki wannan shi ma yana koyarwa ya zama to malami a can shi ma ɗalibai ɗari wancan ya je can wancan ya je can kullum wannan alherin fa shine sadaqatun jariya din au ilmun yuntafa'u bihi da manzo Allah yake faɗa shine to mutum wallahi kada ya kuskura duk tsanani duk rinsi duk zafi duk rashin kwabo ka ce kai za ka dasa wani abu a riƙai wanda bai da kyau matsala ne ba za ka iya taɓa tare mutane ba kai ne kawai ka nuna kai abun ya yi ta yaduwa kamar wutan daji Allah rufa mana asiri to kun ga idan muka ɗauki fassarar malaman nan guda biyu da wanda suka ce a'a hasadan kabila ne yayi ma wannan saboda Allah ya karɓi aikinsa bai karɓi na wancan ba to kaga haka din sannan idan ka ɗauki kuma fassarar da tafi shahara din cewa akan mace ne kawai wajen aure to kaga lalle waɗannan abubuwan ai suna cikin mu har yanzu wani yana kashe mutum akan mace yana kashe mutum akan mace kaje neman yarinya shekara daya wani ya zo eh, cikin sati biyu kai ta gan shehi daga kawai qualities da suke so ya bige naka eh kawai eh, ya ce ya ce ka ni wannan na fi so uyin shekara daya ina zuwa shekara daya ina zuwa sai wani ya zo cikin sati biyu a bashi ta ce ita to su zauna auren mu gani hasada ba za ta motsa ba sai mai tsoron Allah wani shi kenan zai shiga boka ya ce a dagula a hana ta jin daɗin zaman a hana shi a hana su suwa kullu rigima kullu rigima kaza kaza ba jituwa hasada ta sanya wannan ba tawakkali bai da zai taba tuna cewa rabon wani ke bi na shekara ɗaya mai rabon da ya zo cikin sati biyu ya ɗauka haka za ka tarar he kai ta bin rabon wani kai shekara biyu kana bin rabon wani kai ta zuwa abuja wata kwangila kai ta zuwa kai ta zuwa ka ba mu wannan daraktan miliyan ɗaya wancan dubu ɗari biyar wancan dubu ɗari uku wannan ɗan naira hamsin masu ɗan kai maka fayil ɗan dubu goma kullum kana zuwa ma malam mai rabon yana kwance a gida sai ka gama kawai sai abu goma sa salamu alaikum ya ibrahim kwana ne? to ya garin ne kaza lafiya kara muna nan a gefe to zo mana ga wani dan aiki ya taso kai je sai a bashi wannan abun da kai ta bi shekara biyu ko sisi da yake rabon shi yana kwance ma a dakali aka kira shi kai kuma har kayan mota sun suke kullun tafiya bayan ma kai ta da kuɗi to abu ne na kaifi abu ne wanda Allah ya rufe maka kai kai ta bin rabon wani mai shi in ya zo rana ɗaya cikin sati ɗaya sai a bashi wai kai sai ka rika to wace hanya ya bi ko waɗansu ya gani ne ko yana da wasu malamai ne irin malaman ba fa na hadisi ba ko na fikihu ko na fikihu shi ma sai ya shiga boka sai ya ɗauka shi wancan ɗin wani boka ne ya masa haka za ka tafi haka ga mutum ya halaka kawai to in ya kaga hasada ta ruru shi abinda yake nema an karba an karba an bama wannan to kamar yadda Allah ya karba ma wancan aiki bai karba ma wannan ba sai hasada ta ruru sai kaga an je an hada kai da yan fashi da yan haya assassin da haya killers mene a tura a ce wancan ya samu kaza a je a kauda shi kawai ya za a yi a kauda shi haka zaka tamu to suna faruwa din in wani ya samu wani aiki ko kuma Allah ya masa wata ni'ima ko kuma aka yasa aka karbe shi kai ka nema baka samu ba ko kuma mace ka nema wancan ya aure ta duk irin waɗannan abubuwan suka suna menene suna faruwa a cikin mu kuma ana kisa din to saboda Allah ya taka wa abun burki kar irin abinda wancan kabila ya sunnanta wa ɗan adam kar ya rika yaduwa fa sai Allah ce to ga dokan da za ta taka wa abun burki min ajli zalika saboda wancan aika aikan da ƙabila ya yi wa habila sakamakon wannan matan ko kuma wannan karɓar masa da Allah ya yi to sai muka mai da abun lo doka Allah ce katabna sai muka sa doka mai tsanani na tilas na tirsasawa ala bani isra'ila akan su banu isra'il cewa daga yau annahu man katala nafsan duk wanda ya kuskura ya kashe wani rai bi ghairi nafsin ran da bai ci ba bai sha ba ba wai kashe wani yayi ba ballantana a ce an kashe shi ne aka rama don ya kashe wani a'a au fasadin fil ardi ko mutum ya rika barna a doron ƙasa kawai yana terrorizing din mutane ƙona ma mutane dukiya yana musu sata yana kaza yana abubuwar na dai a bayan ƙasa to ya Allah ya ce to faka annama katalan nasa jami'an hukuncin shi tamkar ya kasa mutane ne gaba ɗaya wa man ahyaha wanda ya rayar da rai kuma ya batta da ranta ya ba ma rai kariya don ya rayu to faka annama ahyan nasa jami'an kamar ya rayar da mutane ne gaba ɗaya ina fata an gane ko malamai suka ce ya za ka yi ka kashe rai ɗaya ya zama to kamar ka kashe mutane ne gaba ɗaya eh dokan da ya sa Allah ya haramta kisan kai ke idan ka kashe eh, ɗan uwan waɗansu kaga ka kashe rai to su ma za su yi eh, eh, menene gangami su kashe ka su ma waɗancan su yi gangami su kashe naku kuma ku yi gangami ku kashe haka haka sai a kaure gaba ɗaya a yi ta faɗa har abun ya yaɗu a anguwa wancan anguwa ba ta shiri da wannan anguwan wannan garin ba ta shiri da wannan garin wannan ƙabilan ai akwai yaƙi tsakaninsu da wannan sai ka ga jinin da za a zubar da rayukan da za a kashe sakamakon wannan ɗayan baya ba zai misaltu ba ne kawai to kaga ta dalilin kashe rai ɗaya tamkar an kashe menene rayuka gaba ɗaya idan ko mutum ya kare shi bai kashe shi ba to kamar ya rayar da mutane gaba ɗaya ne wannan yana son wannan wannan yana son wancan wani haka ga ana zama da zumunci da taimakekeniya gaba ɗaya mutane su yi ta rayuwa babu ta'addanci babu kisa babu banga babu ɗauki ɗaiɗai a tsakaninsu don ba wanda ya taɓa na wani waɗansu malamai sun fassara shi a haka waɗansu kuma sun fassara cewa in ka kashe rai guda ɗaya tamkar ka kashe mutane ne gaba ɗaya saboda a tsatson wannan mutumin sa. shi wannan da ka kashe wataƙila Allah ya ƙaddara zai auri mata hudu kowace za ta haifar masa yara goma goma mutum nawa kashe shi nan mutum nawa ka kashe arba'in sannan an in ya haifi goma goma arba'in za su yi jikoki su ma kowanne daga cikin waɗannan ƴaƴa arba'in ɗin zai auri wannan zai auri mata biyu wannan uku wancan hudu wannan ɗaya su ma su hayayyafa su yaɗu mata daga cikin su ma wani zai aure su su haifi ƴaƴa goma sha biyu bakwai menene su ma a yi jikoki a yi ta tafiya tattaɓa tattaɓa tattaɓa tattaɓa kunne duka a ta dalilin wannan single soul ɗin da aka ba to kaga bi ma'ana abinda da zai fito daga sa ya ne da jikoki da zurri'a masu ɗimbin yawa za ka samu mutum ɗaya mutu ya kaje yana da jikoki 300 yana da ƴaƴa arba'in tattaɓa kunne kaza kaza ko ba a samu to duk wannan fa dalilin kashe shi waɗannan al'umma sun tafi da ka bashi to kaman ka rayar da waɗancan al'umman ne ba kai terminating ɗinsu ba to shi yasa Allah ya sanya dokan kisa mai tsananin gaske a waya rubuta ma wannan doka a cikin littafin su banu Isra'il wa katab min ajli zalika katabna ala bani Isra'ila fi tawrat suna da wannan dokan in an kashe rai a kashe shari'ar musulunci nan da ya tabbatar annafsu bin nafsi to Allah ya ce wala kad ja'atum rusuluna babu shakka manzanninmu da yawa sun zo wa banu Isra'il shi yasa Allah ya ja'ala fihim anbiya'a ya sanya annaba da yawa daga cikin su to Allah ya tura ma banu Isra'ila manzanni masu yawa bil bayyinati da ayoyi na gaskiya masu fayyace gaskiya duk da haka thumma inna kathiran minhum eh dai mafiya yawa daga cikin su su yahudawa da zalika bayan zuwan manzannin nan da saukan ayoyin nan fil ardi la musrifun ba bar barna a doron kasan ba in ka ji kisa to he ka samu akwai hannun ba yahudi a ciki duk inda aka yi kisa ko aka yi assassinating din wani ko aka hada fada ko aka hada yaki ko aka hada wani makirci sai ka samu da hannun ba yahudi Allah ce duk da wannan dokan da an rubuta ta da muka yi da wajabta ta da muka yi da muninta da muka nuna muka aiko manzanni domin ita masu yawa suka bayyana musu duk da haka inna kathiran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun ga sunan suna yawo a doron kasan suna suna zubar da jinin basu daina ba to Allah ya ce to ga sakamakon su in an damke irin waɗannan na'am inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa sakamakon ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah sakamakon waɗanda suka yi wa Allah tawaye suke fito na fito da dokokin Allah suke yaƙi da tsarin Allah da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce kisa haramun ne su ce sai sun yi kaga sun fito za su yi yaƙi da dokan Allah da dokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ahlul hiraba Shi ne mutanen da suka ɗauki makamai a hannunsu suka suna kashe mutane ba gaira ba dalili su kashe waɗansu su kwace dukiyan su kashe waɗansu su kashe kawai ba a ɗaukar dukiya waɗansu kuma su ɗau dukiyan banda kisa waɗansu kuma su ɗau dukiyan sannan su yi kisan kuma kun ga hukan daban ne akwai wanda za a kashe shi a ce ya ce da Allah in kuɗi kake so ka su ya ce a su ce a baronmu da kuɗi a ce ko sisi ba su ɗauka ba ga kuɗin nan ga komai na shi shiɗin kai suka kashe kaga sun kashe rai ba su ɗau kuɗi ba akwai wanda kuma za su zo kawai su maka barazana su ɗanɗaure ka su fashe kuɗi duk su tafi su ce sai an jima ci gaba da rayuwa cikin kunci ina fata an gane akwai su kuma kudin kawai suke so baruwansu da ranka akwai wanda su ko bayan sun ɗau kudin kuma su kashe mutum haka za ka gani to shi ne Allah ya categorizing nasu a nan ya ce innama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula wanda suke fito na fito su ce sai sun yaki dokan Allah sai sun yi fada da dokokin Allah da na manzonsa da suka shimfida wa yas'auna fil ardi fasadan kuma suna yada barna a bayan kasa tare hanya fashi kidnapping garkuwa da jama'a tonon kabari kwace musu kudi kona musu dukiya to Allah ya ce waɗannan mutanen sakamakonsu in ji Allah in an kama su an yi kattalu a musu mummunan kisa kattalu da shadda bai ce an yi kutalu ba Kada ya ka shadda a musu wata irin kisa in ji Allah wannan kenan auyu yusallabu ko a giciye su a yi crucifying ɗinsu au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin ko a yanke hannayensu da kafafuwansu ta saɓani in aka yanke kafan dama a yanke hannun hagu in kuma hannun hagu kafan hagu aka yanke to sai a yanke hannun dama min khilafin Auyun fauminal abdi ko kuma a ɓadda su a doron ƙasan ma duk a fidda su ko kuma a ɗaure su rai da rai Allah ce zalika lahum khizyun wannan hukuncin da aka musu to wannan wata irin taɓewa ce ta duniya fi duniya wani irin taɓewa ne na duniya da ƙasƙanci na duniya kafin aje lahira kuma walahum azabun azim kafin su je lahira su gamu da azaba mai girman da ta dama wannan da aka ɗanɗana musu a duniya nan yadda Allah ya bada yadda za a musu a musu kaza ko kaza ko kaza ko kaza to it depends akan irin sakamakon aikin da suka yi ne malamai suka ce barna a bayan ƙasa shine idan suka zamanto datse hanya suke suna fashi su kwace dukiyoyi to yayin fashin nan da kwace dukiyar mutane da suke idan sun kwace dukiyan suka kashe rai shine sai a kakkashe su idan kawai eh, idan kisa suka yi ba sa kwace dukiya sai a kashe su shine an yuqattalu idan kuma suka yi kisan kuma suka hada da ɗauke dukiyan gaba ɗaya shine an yusallabu sai a giciye su idan aka giciye su haka sai a mashi ana caka musu aka mashi ana caka musu da ransu a basu har jinin ya tsiyaya su mutu a haka ko kuma a giciye sun a wani katoton signboard ko bishiya haka a buga musu kusa a kai da hannaye da kafafuwa a bar su da ransu su yi kwana da kwanaki har su mutu to kaga nan an gice su an hada musu da kisa to kaga bi ma'ana saboda sun yi kisa sun hada da dukiya kenan amma can da yake kisan zalla suka yi ba dukiya su kawai ba tare da gicewa ba sai a kashe su kawai idan kuma dukiyar kawai suka dauka ba su yi kisa ba to shine a yanke hannu da kafa a yanke hannu da kafa sai a bar su haka idan kuma abun nasu ya sun sa mutane tsoro shine sai a fidda su daga garin daga kasan gaba ɗaya kun san da sarakunan da in akwai mutum maraji mabaranci sai a kai shi boda kan iyaka sai a ce to sarki ya kore ka daga lardinsa kaga daga nan iya eh, kama hanya ka tafi ya kore ka daga iya teritori ɗinsa huruminsa lardinsa kasansa da ana yi yanzu akwai wanda za ka je ka ajiye a bodan kano ka ce wai ka koma Kano kafin da shi kafin ka je Kano ya riga ka ya hau wata mota eh, sai dai ka koma ka tarar da shi to da idan aka ce an kori mutum daga ƙasa gaba ɗaya to ba yanda za a iya shiga duk inda ya je za a kashe shi in ya da za a masa hukunci to yanzu da yake abun bai ba zai yiwu ba shine sai a ɗaure shi ɗaure rai da rai shine a madadin an da shi an kore shi dama kar a ganka cikin society din kana yawo cikin mutane to yanzu prison life imprisonment kawai ya hau kan mutum an daina ganin shi a cikin society kenan ina fata an gane ko to wannan shine irin hukuncin da Allah madaukakin sarki yace a zartar ma irin waɗannan mutane masu terrorizing din mutane ba hukunci bane na wasa hukunci ne mai tsanani muna roƙon Allah ubangiji ya shirye masu yi ya kare mu kuma da ba yi daga sharrin su Allah ubangi ya mana muwafaka za mu ansa tambayoyi alaikum biyu ne kawai to tun tunda biyu ne bari mu kara to mu je dai alaikum salam wa rahmatullahi da ni da ku duka ya shigo masallaci? sai ya bi raka'an biyu na masu tarawihi ya bi raka'a biyu sai su zamanto masa sune raka'an shi na farko suna sallame sai ya tashi kawo biyu in kuma raka'a ɗaya ya samu to kaman kai ne ka zo sallan isha ne bayan liman ka sanar da ta raka'a ɗaya in ka tashi sai ka karo ɗaya ka zauna ka yi tahiya ba za ka sallame ba sai ka tashi ka kawo biyu ka sallame wannan abin da zai yi kenan wannan kai kuma na da shi wanne ne ya sani da sai ya jero su ai abinda za a yi sai ya jero mana su gobe ya eh, sai ya turo ya ce da wanda naji da wannan da wannan da wannan da wannan ni kuma sai in nuna masa wanda yake abin nan ni kai na ban san su kala kalan ba insha Allah da Allah in yana nan ya ji sai ya rubuto su din ce malam naji malamai sun ce salatin manzo Allah kala kala ga wannan ga wannan ga wannan wanne ne daga cikin su insha Allah sai a fayyace gobin eh allura ya danganta wace irin allura ce idan allura ce mai bawa mutum sinadarin abinci a jiki sinadarin abinci a jiki irin wanda sojoji idan suka je yaƙi din nan babu daman dafa ma abinci ko menene akwai alluran da ake musu sai su yi kwanaki suna jin karfi tamkar sun ci abinci tana ba su duk abinda sinadarin da abinci ke bayarwa in irin wannan aka yi azumi ya kare akwai alluran da ake ta hanyar drip a haɗa mutum drip haka shi ma yana kariya domin mutum yana iya rayuwa a drip na tsawon sati ɗaya ma a asibiti a ce bai abinci amma ana sa mai drip to shi ma yana bata azumi yana karya azumi amma allura na irin dan zazzabi dan chloroquine haka proken haka da sauran uba da za a yi wa mutum su fenigan ko menene ya je ya dawo maganin sauro maganin abin nan ya je ya dawo babu wani abu insha Allah insha Allah wannan ya ce yana da ne a kawo nasu da suke yi a sasa a sasa addu'a Allah amin ya rabbal alamin Allah fito musu da haƙƙi kuma muna barin addu'an nan sosai Allah ya biya mana bukatunmu sanya mana albarka ya karba mana ibadan Allahumma izal islam al muslimin wa adilla shirka al mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a ad-din ya qawi ya aziz ya rabbal alamin arhamar rahimin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين